bayani akan irada da kuma wakilci ko ah, shi ne muka yi a jingina kai jingina da wakilci ah, saboda haka yau kuma za mu karanta hajar da sulhu da hawala da hamala wato hajar shi ne mutumin da baya da isasshen hankali saboda yaranta ko saboda wauta ko saboda hauka to za a shiga tsakani ne da dukiya sai don kai kamar da muke yan najeriya yanzu a ah, sai abu na biyu shine sulhu abu na uku shine gani abu na hudu shine lamun wannan kitabi abin da ya kunsa kenan wanda za mu karanta yanzu wato gani shine ina bin ka bashi kana da mala ayuba bashin da nake bin ka dubu goma wanda kake bin mala ayuba dubu goma kuma za a biya ka ranar goma ga watan safar ni ma za ka biya ni goma ga watan safar to sai ka kira ni ni in watan safar ya kai goma sai mu ta wurin mala ayuba sai ka ce mala ayuba me nake bin ka ka ya ce dubu goma yaushe muka yi a biya ce goma ga wata kai nawa kake yi na dubu goma yaushe muka yi da kai goma ga wata to mala ayuba baka ba ture ta wannan kudin sai ka zale jiki ka tayi ka tayi ka shi a gani ka ka gama ne da shi ka gani amma ba gamin hada bane ba yawa an gane ko shi ake ce magani yawa to wannan lamuni ko ne aya ma wani gabashi aya ma wani shi eh yana yi wa mai dukiya ya tsaya ma mutum yana yi wa ɗan kasuwa wanda ya sai kaya bashi ya tsaya ma abokin sayansa bashi ya abin ni da kai mun sai kaya ga alhaji wani In lamance ka kalamantar kamar in ce to in ranar biya ta yi cikin mu wanda dukkan gani ya karbi kuɗin da wannan malamin ne eh na lamunce ka ka lamunce ni in kai an ka samu ka biya ka zo in biya ka nau in ni an ka samu in biya kai kuma in neme ka da na bangaren ka ka biya kitab al-hajj wa sulh wal hawalat wal hamala littafin hajj wato arewa wanda yake baya da hankali ga dukiyarsa don kai ya bata sanan da sulhu wal hawalat da gami wal hamalat da lamu yajiru ala sariri abu wato uba shi yake tsarewa yaro wanda aka karami ga dukiyarsa an wasiyu ko kuma wasiyan uba wato in uban bayanan to wanda uban ya nada ya kula da yaro shine wasiyan uba to shi zai tsaya matsayin uba ya hana yaro lalata kayansa awul hakimu ko kuma sarki ko alhali wato wanda zai tsaya mai hukunci ko sarkin ne ko alkali ne ko wani mai ko wani kwamishina ne wanda an kasa kwamishina wannan bangaren ko darakta na wannan bangaren da akwai ma'aikata ta wannan din ta kula da kayan marayu da wawaye da mahaukata da marasa gata wannan tsarewa a ya bluga za a tsaye shi a hana shi yadda ya ga dama ga dukiya sai har shi balaga wa yunus rushduhu a gane cewa ya zama shiryayye wannan shari'a ba shari'a ta addini ba ba shari'a addini ake nan ba shari'a ta sanin ciwon kai ba shari'a ta addini ba ko da shari'a ne ga addini in bai san ciwon kai ne ba to ba a bari ya taba dukiya ce wato shari'a ta sanin ciwon kai kuma komi lalacewa sai wajen rashin addini idan an ka gane ya san ciwon kai ne za a bari dukiyarsa kamar yadda za mu yi can gaba bi islahi mala to yaya za a gane zaman shi shirye shine da gyarawarsa ga dukiya wal unsa madkhulan da in mace ce har ta zan mijinta ya yi dukuli da ita wato har ta tare gidan mijin. wala yasrun adalati ko ba sharadi ne sai ya za a ba ko fasiki da inda inda sun ciwon kai ne za a ba shi kai shi kun ga ba sharadi bane ba a cewa sai ya zan rashidi adili a'a eh rashidi kawai wajen bangaren dukiya wal bil ihtilami ita kuma balaga ana iya sanin ta ne da mutum ya zan yayi mafalki wato radda duk yi mafalkin ya kwana da tiyamace ya tashi ya ga wandonsa da maniyi to ya zama baligi kenan in baki. ko ko gashin mara ya tsiro aw bulugi samani asharata sana ko kuma ya kai shekara goma sha takwas wa kullu takririn bi shar'i al-aqli ma'a bulugi bidani aw hamli aw bi maniyya aw bi inbati sha'r aw bi samani asharatin hawla al-nahar in ji mai da ashir wato kullu takalifi dukkan mukallafanci ana yana da hankali to daga nan ƙauri mani ƙauri in ba ta sha'ar ƙauri samani a sharatar haulun ba ko dai da mani ko da tsirantar gashi ko da bayyana shekara goma sha takwas hmm. can ma albulugi da mai auhalli ya zan ya balaga balagan nan in mace ce ta yi jini ko ta yi ciki bidamin auhalli ko ta zan ta yi jini haira ko kuma ta yi ciki eh duk alamu ne na balaga ga mace namiji ko auri maniyin auri in ba ta sha'ar auri samani a sharti haulan ko mani ya mawarki hakon da mace ya mani ko gashin mara ya tsiro ko ya kai shekara goma sha takwas don yana yi wazo duk waɗannan biyun babu gashin mara bai tsiro ba bai yi maniyin ba to in ya kai shekara goma sha takwas shi kenan shi a gaya amma ba wai dole ne sai an kai can ba wannan dai shi ne ƙarshe shekara goma sha takwas in aka yi jiran duk waɗannan ba wanda ya bayyana to an kai shekara goma sha takwas ya ɗauka ya balaga wa ƙalar ruwa ibn wahabi ibn wahabi ya ce kamsa ta sana a shekara goma sha biyar a taimake mu to Allah nawaye an zama shi. ci wai za da bil unsa alhaib in ɗiya mace ce ana karawa da in duk waɗannan ba su bayyana ba to ta zan yi haira walhamdu ko ta yi wa yuktabar za a jarraba shi da husni tasarrufi da kyakkyawan tasarrufinsa wato idan an kai lokacin ya kai wannan matsayin ya balaga yana da hankali to ya za a yi a gane cewa ya zara shi ne don yana yi ya balaga yana da hankali a mawawa <laughs> wawa to sai a ɗebi kuɗi a bashi a ce ta yi kasuwa ya sai wani abu ya sai ya ci riba ana iya ta iya ci riba ya riƙe riba ya kawo kuɗi don a samu saurin gane inda kan zare in ya ya sai kayan naira ashirin ya sai ashirin da uku ko da kudi gobe kuma ya sayi jibi ya sayi aka ɗauki kama wata shida ko shekara guda ana haka babu ƙasa sai dai gaba to ya zama da shi ne amma da aka ba shi naira ashirin ya sai goma sha takwas aka ce to koma don kila yana yi wa wani mutum an ka samu wai ya sai na sha takwas ya sai shi sha biyar to suna har sun ka dawo naira goma sai a ce to an gode sai a bashi bakari a ce ta yi gona inda can ba a hasara sai da ta sare kama yawa to haka ake jarraba shi sai a shi dukiya don ya tasarrufi a gani wala ya kuma da ƙaunar wasiyyi fi daf'il ilmali ilaihi kuma idan wasiyyi ne wanda a rike da shi wakilin ba ba a karɓar magana ta yi la yuqbalu qawlu wasi ba a karban magana wasini fi ilmali mali da tunkuɗa dukiya idan zuwa ga rai illa bi bayyinatin sai ya kawo shaida yaron nan da ke hannuna ai tun bara na riga na hannun ta mai dukiya ta sai a cewa ashe da kawar sadda in bai kawo shaida ba sai ake ce dukiyar na hannun ka ɗauko kawo a bayan ba ka ba alkali ya karɓi mashi ka da'awa mu dab an qadihi ila hadinati kamar inda yayi da awai ya ce dukiyar nan ta kare wajen abincin da yake bayarwa wajen mai kula da shi ya kai lokacin da zai karbi dukiya kai ce na kudin ce a'a ai ka canye kudin ka ai wanda take renon ka kullum ina baka kaza kaza kaza kaza to sai ya kawo shaidar wane ne shaidar cewa shi kake bayarwa har kudin ya kare wai wasu alai kuma ko yi wasu alai zai yarwata masa da da ma bi gwargwadon dukiyarsa wa ma'aluki gwargwadon abin da ya saba wato shi yadda an wasiyi ne ba zai riƙe dukiyar kuma a bashi da tsumma da kazanta yana cin abinci mara daɗi ba wajen ya girma ya samu dukiya ce la guduwa wala ta kasira eh ba za a ɗauki dukiya a yadda za ta ƙare nan take shanye daɗi da ita ya shiga wahala ba ko ba za a bashi waya ba wajen iya girma ya samu dukiyar don arziki na Allah ne za a yarwata mai dai wa gwargwadon halin dukiyar da aka yi gwargwadon kuma irin abin da ya saba uba ne san da yake da rai ko kuma san da yake hannun ubansa ne yake ci ya yake sai an diba an haza abin da yake wajen ubansa aka kuma dukiyar tana iya ɗauka to ba za a rage ne ba sai a ci gaba da haka na haiwa balaga sai an ga a dukiyar ba ta ɗauka to sai a rage gwargwadon rage wadda ba zai wahala ba kuma an gane ku da dama ai da dukiyar shi ai da dukiyar ai kula da shi za a baka ba wani abu za a kula da shi kawai saboda haka dukiya ta da shi duka suna hannunka da haka in ka ce ka ba shi dukiya ta ba a yarda sai ka kawo shi da wa'annan sadda ka ba shi in ka ce ya canye dukiya ta ba a karɓar magana ka sai ka kawo wa ashe da ka an gasar da kana bashi shi ta an gane ko to shi wani hutun ne ya tumari shi wannan wasiri ya samu ne kasuwanci ya yi ma yaron kasuwanci da dukiyar yaro kuɗin da a hannunka za ka iya sa su cikin rumar kasuwa ka ci gaba da kula mai da su suna karuwa bayan kana fakiran in shi wannan wasiyan talaka ne ba shi da abinci a gida ne falahu ijratu misli sai a mai albashi na irin aikin da ya kai sai a diba a ce su kamar dukiyar nan wanda zai kula da ita ya kamata a bashi albashin nawa a wata sai a cire ma ciki wa man kana ganiyan falyasta abin wa man kana fakiran falya kullum wanda an mawadaci to kai ya taba kai mai saboda Allah ka samu lada in ko ba ka da wadata to ai ma albashi cikin gwargwadon hali to wannan yaro ke nan wanda yake ya balaga da hankali ne ga inda za a tsaya wasafihu tuwawa shi kuwa ko ko baya da wasiyi ko kuma uban baya nan ga shi wawa waye mai kula da shi alhakin shi ko alƙali ko sarki ko wanda abin yake hannunsa irin wannan bangaren wai bakku hajiru kuma ana walwale tsarewar da an kai mai wato ana ɓanta mai gindi a sake shi bi islahi hilmala sai an ka ba shi dukiya ya gyara an ka ga ba abin da ya sarwanta wawa shi ne wanda in ka tashi mai sata sai ka ɗauki biyu biyu za ka ɗauka in ka ɗauki biyu in to zai haɗa ce wannan ɗan uwansa wannan ɗan uwansa wannan ɗan uwansa to in ya diba ya ga guda zai samu ɗan uwa ce an sata <laughs> wawa amma in ka ɗauki biyu ya haɗa ya ga kowane da ɗan uwa ne to ba ina zata ba ina sabiru tallaki abin ɗauri gindin doki ina abin da ake sa ga turke a sa ga kawar jaki ko ga kawar doki sunan shi gindi hmm. wato za a kwance mai ɗauri kalma jamur kamar mahaukaci shi ma haka in an ka bashi kuɗi ya yi kasuwanci aka ga babu haduwa kuma an ka daɗe ana yi ba a ga canji ba to ya zan mutumin kiri ya gyaru hankali na ya dawo gari shi sai a bashi dukiya kai wala yattabu bi hu hala ajri kuma ba a bi bashi da duk abin da ya ci bashi lokacin da yake tsaye ko bashi ya bayar <laughs> yadda yake cikin wannan ƙangin duk wanda ya ranta mai kuɗi to ya san ya ranta ya ba Allah Allah shi ba da lada ba biya ba aji ne ba shi an gane ko bai gairi izini in dai ba izini an kai mai ba an ka ce ta yi wane ka karɓi bashi shi wane shi ko ya aiko wane ya tura ya ce a bashi kaza kai kace eh mun nake a bashi to shikenan an ka bashi wannan yana kan fa likilafin abdi ba da ita amma ban da bawa idan bawa ya ci bashi yana bawa sai mai gida ne iyauta shi bai ce ya san ki bashin da ke kansa ba to duk wanda ka kabi ne bashi ya bi shi ya samu ya bashi ki bawa a yake amma in an kasa kai ba a ce an yaye mai ba mu da ke kansa ba to suna nan kansa ko ba daɗi sai ya biya malam iskidu sayyidu muddin dai ba shugabansa ya kada ba su kawai ce to na yan ne kuma duk bashin da ke kansa na ɗauke mai don haka wanda duk kabi ne bashi ya to in biya shi to an haka shi kenan wa huwa yamliku milkan milkan zalzala wato shi bawa yana mallaka amma mallaka ta rawa ta kai ya yi da hintiza'u ko yaushe shugaba ne yana iya kwace abin da ya mallaka abin da ya mallaka nashi ne amma bai zama dindindin ba ko yaushe wani mai gidan na iya kira na ce kai nawa gare ka ce ina da kaza ina da kaza ce to jira kawo kusurbi in ya kawo ce to sai ba ni <laughs> shi ke na an gama ce to na zo mai gida eh bawa haka yake wata barra'atu zaujati sannan duk alherin da mace za ta yi lokacin da take da aure fi sulusiha a yi shi ne cikin ɗaya bisa uku na dukiyarta matarka sanda take karkashin ka ba ta da ikon ta kwashi dukiyarta ta ce na bawa ne ko na yi sadaka da ita ba dama duk abin da za ta yi sadaka ko kyauta ko wani alheri to ya kasance cikin ɗaya bisa uku wani zauji rabbi za'in shi miji in ta yi abin da ya wuce sulusi ya samu ke bai zama eh? eh ai a ce muke ta wai man yalan idan shi mijin bai san da tayi ba illa ba da mautiha au ibanatiha ma ba ta ɗauki irin wannan kyauta wadda bai kamata ta yi ba sai da izininsa ta yi bai sani ba sai da ta mutu ko kuma sai da ya sake ta saki ba yi sakin da ba ta komowa ga sai an ɗaura aure to wannan kyautar da ta yi ta zauna nan ba ya da damar yi magana gane ko fa in lam ya'lam in sani ba illa ba da mauti sai bayan ta mutu au ibanati ko an sake ta ba ini ma ba sautar da ta yi ta yi walil maridi nafqatu shi ko mara lahiya duk da yake mahajiri ne kada muke yake cikin shi lahiya shi ma wannan lokaci mahajuri ne ba ya da dama yayi abin da ya ga dama cikin dukiya sai sai abin da bai wuce sulusi ba to amma a nan ɓangaren abinci yana iya rikakken abinci cikin dukiya sai har ta ƙari in dai shi zai ci eh babu komi shi ne min ra'ati mali da kan dukiya sai ba ga su da shi ba Wani na umina ru'i amma za a hana shi wani alheri da ma za da ala sulusi da abin da ya wuce sulusinsa lokacin da yake da rashin lafiya wa zahir bi da wanda yake ya rarrama zuwa bakin dagar yaƙi warakibul liddati bil hawl da wanda ya hau teku cikin lokacin da ake tsoro wato zadda iska na ambaliya sanda an a ce jirgin ruwa ya bace da suwa ne ko ya kai ne da suwa ne kullum kowane mako ana kawo irin wannan labari wanda ya shiga jirgin ruwa cikin irin wannan hali wal hamilu tablugu sittata ashhurin da mace ne ciki wanda ta kai matsayin wata shidda duk waɗannan kalmari ne kamar ma hukuncin marasa lahiya suke ba su yin alheri da abin da ya wuce su da cikin dukiyarsu hukumu yi makrufi amma hukuncin ciwo wanda yake ba abin tsoron mutuwa gare shi ba kar ne kamar hauka wanda mu da kuturta mai yanke gaba walbara, da kuturta mai kone fata wannan hukuncin su su sihati kamar hukuncin lahiri kuturu muna iya abin da ya ga dama da dukiya ce haka mahaukaci haka nan kuturu mai irin eh gairu na kofi hauka na kashewa ne eh? hauka tana kashewa hmm. a wajen wajen tabaru hukuncin ciwo wanda ke ba kofar ake ba hukuncin su kamar yi ne ai su waɗancan ba su da su ba ko ni su ba a gani ba a gani su ta ba ina gane ba wannan suna iya taɓa abin da bai da su ba waɗanda da muka magana na ƙarshe eh, amma ciwo wanda yake kamar mahaukaci akwai mahaukacin da hauka ta yi tana nan tare da shi yana hulɗa da mutane mahaukaci ne amma tana nan tana yana hulɗa da mutane ba majuri ba ne eh tashi ta kai in ta tashi yi jambe ya buge buge an jima ya sa riga ta yi kasuwa mahaukaci ne eh to wannan ka ba ciwo ne wanda ake jin tsoron kila da nan zuwa zibi zai mutu ko ka gane ku ko kuturu wanda yake da kirarru na su ko kuturu mai koran na fata duk waɗannan hukuncin suka ma hukuncin lahiyayyu ne eh, wajen ɓangaren tabarwa wajen ɓangaren alheri an gane ko isyanin falasa wato nan eh, shi mai littafi ya kamata a ce ya yi fasali ga wannan amma bai yi fasali ya kamata ya ce kitabul hajari wa tablisi wa sulhu wa wa ila akali da sai bai yi ba amma sai yace hajar kawai domin shi ma wannan kamar bangaren hajar ne wannan abin nan amma malam ya raba su saboda akwai wata ma'ana ta daban tsakanin wancan da mun ga ƙare da wannan sai saboda haka daga baya sai ga ya kamata ya mai masa cikin kitabi din tare da ya irtihabi ya ja shi ya mai girgi da wancan masabi na farko wanda ma ƙare <coughs> na hajaru idan da ya ne da falaka idan mai cin bashi ya yi da awatarar ke yake ba shi da komi waɗanda ba zai ma uwu hafsu sai masu bin shi bashi suka nemi a tsaye masu shi a bisa da a tsaye shi kai shi kurkuku in zaba ta idan talauci ne ya tabbata an zara saurara wa in idan kuma aurin kai ne ya bayyana wato ya yi da sikiri akan mutane an ka je an kai ta jiran dare abin da ya yi kwanci ne ce za sa zama. an ka tabbatar da lalle tsaurin kai ne kawai yayi akwai dukiya tana kuɗi ma sai a ɗaure shirya da rai har yanzu ba su ne shi wasu an ba su ba ba ne ke wuri ko ba sai ba shi da ba ba da sojoji masu abin nan da mobile da bindigogi da zai kai ni ke a kwaso sai a a wuri shi da zai shigo bayan an karɓo ba eh, iya kawo alƙali ya aji ga hukuncin na da za a yi da muke ba fa in sa'alu hajarahu in sun ka nemi suka roki alƙali da ya tsare shi wato ya raba shi da dukiya ce a shiga tsakani ne da dukiya Ku jira alayhi sai a kange shi daga dukiyar tashi wanda zai alahun mali sai a kwace musu dukiya sai a basu wa kusuma bainahum a raba ta tsakanin su bin lissafi ga ɗanɗane mai dubu hamsin ya samu dubu ashirin ko dubu talatin mai dubu goma dan samu kowa dai a dan yan mai ake to shi kenan ba ma abin nan ba yawwa ba wai shi kenan ke ƙetaye shi kenan an ya mai ba a'a a dai ka kai ya ce ya ci gaba da bida na to yanzu ka ji abin da nan ba an ce a tsare shi abada ba Ya ce ba mu ah, bai karanta littafin shari'a ta musulunci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mutum sai na umar sai na bakar yana da gida wanda ake tsare masu laifi sai na umar ya tsaye ma gwamnati gida a madina inda ake kurkuku har zuwa sai na ali waɗannan kula fa'ul farko zamanin annabi ba a kai gidan an ce gashi ba amma ana iya aron zauren wani a tsare shi nan ko yini ɗaya ko kwana biyu ko zaro a gani to har ana ga arewa zauren wasu ɗin akwai takurawa saboda haka bai mali ya samu kuɗi sai aka ibi cikin da mali aka kasai gida ta tsare mutane akwai kurkuku eh ya da mu'ajjalu alaihi lalabi kuma in an ka zo wadda za a yi wannan gangon da bashin da aka fito sai gobe a biya da na sai kifi da na wata guda nan gaba da na wata sidda da na baɗi duk ajali ya karka kowa ya tawo a bashi lalahu amma shi ba su dukan da yake bi na shi ba shi da yake bi ko nan in shi yana bin wasu ba zuka sai baɗi to zai baɗin a baki amma shi duk wanda ake bi ne da zarar an zo wannan gwanzo za a yi sanarwa ko a masallatai ko a gidajen rediyo kamar yanzu ko a tallata da jaridu to kowa ya taho rana ka ba za a yi gwanjon abin nan duk wanda ya yana bin sabaki ya taho da shaidu ko takardu na a girmin da sauran sashen kuɗin kayan ya kuyira sai a ba su zaɓi bai da rabbi tsakanin ya dawo da kuɗin wa aka biya ya kwashi kaya ne awalin sasi da baki ko ya riƙe wancan kuɗin ya bar kayan nan ya shiga taron dangi da sauran kuɗin wanda yake bi cikin su duk wanda kake zo ka taho ai da kai wa tutraku thiyabuhu al-mu'tada sai a ban mai yan tuhahi na sawa na yau da kullum a ban mai rigar ta bakin wurin jama'a da riga guda ta zuwa masallaci su za a ban mashi ba kotu layyam a ban mai yan dan abinci na kamar kwana bakwai zuwa goma idan a ban mai da shi da iyalinsa wai ba wa alaihi ma siwa zalika amma duk abin da ba wannan yan rigunan sawa na yau da kullum da dan abincin yan kwanaki ba sai a sayar sai a raba a sayar abin nan meran in na gidaje wa rairi da waninsa wa talabu qabla al-bay'i kuma idan an ka je wajen talla sai abin ya halaka tun ba a sayar ba shi adda hasara wa ba'dahu amma in bayan an sayar ne an karɓi kuɗin kame a kawo kotu ne alƙali kuɗi ya ɓace min al mai wannan mabiya bashi su adda hasara sai a lissawa cikin nasu eh walaysa lahum mulazamatuhu alal baqi ko ba za a ce to yanzu ya biya abinda akwai abinda an ka samu ba yanzu sai ku sa shi gaba inda duk ya samu ya baku ba a yi hakan ba su da dama su lizince shi ga sauran abin da ya rage wala ijaratu ba za su kuma sa shi haya ba Wani sun samu gona wadda ake huda sai su su yi jinga su tozo ce to ga ta nan <laughs> ga ta nan kano me <laughs> don wannan zai iya sa ya buge wajen sarar da matanya na an ci tsabar shi da ɗan abin da zai cika kan rigar da zai sa eh to in ya zan bai komai sai gidan da yake ciki da iyalinsa eh sai ya kama haya a kore shi a sai da gidan kuwa <laughs> in ya zan shi abin nan shi a maslaha hmm. faslun mun ƙari da wancan ko hmm. asulhu jaizun sulhi halal ne alal ikirari wal inkari akan amsawa ko kiyawa wato ikirari shine ina bin ka dubu goma eh lalle na tabbata kana bi na dubu goma amma yanzu abin da za mu yi dubu goma din nan babu ka zo ga gidana in baka shi a maimakon dubu goma ko ka zo ga mota na in baka ita a maimakon dubu goma ko ka zo ga gona ta in baka ita a maimakon dubu goma ko ka zo ga buhu a haci in baka so a maimakon dubu goma wannan adadin kirari kenan ka yarda yana bin ka wannan kuma ina bin ka a'a zan baka na komai a'a ina bin ka a'a ban bin ka a'a ina bin ka ce to dakata duk wannan wutan mu batta a manta da wannan ka zo mai sulhu in baka kaza don mu yanke wannan rikicin wannan adadin kare kenan kaga ko da kace ya zo ka bashi kaza ba ka daina bin ka ba amma don zaman lahiya to ya zo a kashe wutar da abu kaza alal inkari kenan illa ma ahalla haraman aw harrama halalan sai dai abinda zai iya halattar da haram ko shi haramtar da halal to wannan bai halatta a sulhu a kansa duk abinda da ka zo ka tara an yi kulla ciniki ne bisa ga hanya haram to ba ka shiga tsakani nan duk abin da yake haram ne kamar misalin mutum ne ya yi kwanan gida da wata mata ta ci kwalate a kaza mun kai to ba za ka yi masu sulhu ba sai ka ce Allah ya kiyaye kai gaba kama alima wanda ya san annahu la haqqa lahu wanda ya san ba shi da haƙƙi gare shi akan wannan mutum ya zo kawai ya ƙaƙala ya ce ina bin ka kaza ya ce ba ka bina in eh, ina bin ka ce ba ka bina ce to shi kenan mu ban magana ka bari in baka kaza kuma kai ka tabbata cewa ba ka bin saɗin an gane ko walam ya hilla lahu ma akhlam to abin da ya karba hannunsa an kai sulhun nan bai halatta gare shi ba haramun ne ce hmm. wa huwa ala qismayn shi sulhu bisa ga kashi biyu ne mu'awadatun wa ghayr mu'awada akwai sulhu na musanya akwai sulhu wanda ba na musanya ba wal mu'awadatu kalbai shi sunu na musanya kamar ciniki ne bima ya juzu ka abin da ya halatta wa yamtani da abin da ya haramta wato mu'awada shine abin nan da kake bi na zan musanya ma in baka kaza a maimakon sa shi sulhu na mu'awada an bar wani abu don a karbi wani abu ko an musanya wani abu da wani abu shi ake ce ma mu'awada wasani na biyu ta'jilul ba'di wa isqadul ba'd gaugauta sashe da kada sashe an gane ko eh shine isqadul baqi ganaka eh. mutum ne ka da su suna rigima shi da wani akan bashi na dubu goma nawa ne dubu goma to zan lamunce shi amma da shari'i in ka yarda yanzu in baka dubu takwas ajali ya sauka izan baka dubu takwas yanzu shi kenan magana ta kari ce na yarda ka ɗauki dubu takwas ka bashi kai ka bi dubu goma shi kenan magana ta kari eh, shi kenan magana ta kari a dubu takwas shi in zai biya ka ta wannan sunu da ka shiga dubu takwas bai baka dubu biyu ta mutu babu ta ba riba ba a ci ba a'a an gane to ko kuma shi mai bashin ne ajali ya sauka don ba ayyuka ne ajali ya sauka ajali ya sauka babu abin nan ya ce to ana rigima ya ce to kaza nake bin kace to eh kaza ne na yarda kaza ne amma in ka yarda mu yi sulhu in baka kaza yanzu yace na yarda maimakon dubu goma ga dubu takwas an bashi dubu takwas ya karba sai ga an hito da kaman dubu hamsin an cire dubu takwas suke an bashi yace ah <laughs> to haka ne abin an gane ko kamar wada a ba da haƙƙi ba da haƙƙi wanda ya kada sashen haƙƙinsa bala rujuwa lahu da ya ga an ciro bandur bandur an ka ciro dubu takwas cikin <laughs> dubu hamsin an ka bashi an ka maida dubu arba'in da biyu cikin jaka ya ce to ma alhaji saura dubu biyu bai halatta ba a ba da ya ga sun ba hakkin sani yana da dama ya ce bai yarda ba a yi ta yi sai an biya shi sai ya ce ya yarda to ganin wannan kuɗin sun yi to ya ga kuma ga sauran ma suna iya samuwa yanzu to ba zai dawo ya ce bai yarda ba ko yaya dai ba ya yarda ya ba to babu yanzu nan gaba akwai ta zaba da haka amma yana halatta malam mutum ya rage wani abu kamar an zo yau adadin ya cika ya ce to ba nufin goma sai dubu biyar ka karɓa dubu biyar kuma sai lokaci kuma eh wannan dama ba sulhu bane wannan abin da ya samu ne an ka bashi wannan badan sulhu ne sun yi sulhu don wuta ta mutu a tsaya nan daga yau ka a sake magana yawwa wa mallahu lahu bayyinatun wanda yake yana da shaidu fatarakal qiyama biha sai ya ƙi kawo su kotu wajen alƙali sakadat to daga baya in ya kawo su ba a karba kai ne ka yi ƙara kana bin wani dubu goma alƙali ya ce kana da shaidu ka san da su saboda an ba ka haushi kace ba ni da su saboda ya ba ka haushi ce bai sai ne mai tsiya sai da an gama hukunci alƙali ya yanke hukunci an kai komai yanka ce an sallame shi ba wani abu sai ka ta yi gida gobe sai ka daga ce ranka daɗe ga shaiduna na magana nan ta jiya ya ce to madalla bari sai wata ta samu su to su ba da shaida ta jiya ta riga ta wuce an riga an gama walam ya kullahu na kadu sulhi in an ka riga an ka sulhu bai da dama ya ce ya walwale wannan sulhu din bi khilafi kauni ha ga'iba amma sabani inda ya zan kana da shaidu eh ina da su amma ba su nan sai alƙali ya ce to bari a yi muku sulhu an kai sulhu an ka rage haƙƙi na wancan ya biya ya koma gida kenan sai ga baki abin nan sun dawo daga wurin tahiya shi kenan da sun ka dawo ce a ah, ina ka hito yanzu da kotu muke kaji kaji maganan nan ce da muke da wani to ba ku na ya zan yi yanzu an yi sulhu kun ga abin da an gaba ni ce a ah, ko ma ka faɗa ma alƙali mun dawo in ya zo ya gaya ma alƙali sai a walwale sulhu a koma ɗayan magana aula ya alama ko ko bai san yana da shaidun ba aka zo aka tambaye shi kana da shaidu yace bai da su don bai san yana da su ba sai da aka yi sulhu aka gama aka shi yan kuɗi lalace dawo gida sai su waɗannan shaidun sun kaji labari sai suka suka zabe shi ya aka yi baka kira mu bai ce a ba mu san kuna nan ba san da ku ba ce to mu a shaidu ranar da aka yi kaza aka yi kaza mu ne muna na aka yi sai ka faɗa ma alƙali sai ya komo ya ce ma alƙali kuɗin na a aje su saboda haka ina da shaidu amma ba san ina da su ba amma yanzu na gano su gobe sai a dawo a ci gaba da magana an gane ko to wannan ma ya kare basrun alhamalatu wal kafalatu wal za'amatu bi ma'ana wato kalma hamala ana kiranta lamun kafala ma ana kiranta lamun za'ama ma ana kiranta lamuni saboda haka duk bi ma'ana ma'ana su daya hmm. can mai abin ne ta wasu miyar kafilu ne abin nan menene sun malkafiru gashi nan dai cikin tufa fa yajuzu bi kulli daynin sabitin aw a'ilin ila thubu kuma shi lamuni yana tabbata ya halatta ga kowane bashi wanda yake tabbatacce ko ku wanda zai koma zuwa ga tabbata wannan babin tsayawa wancan na sulhu mutadakhil sun shiga juna amma akwai da suka bambanta waye ne ila subuti ko ko bashin da bai tabbata ba amma bai tabbata lahi ma la yumkinu istifa'u amma baya halatta ai lamuni ga abinda bai yiwuwa a biya shi min al al-kafir daga mai lamuni kamar ni yanzu wani yazo zo ya ce yana so in tsaya mai zai karbi miliyan ɗaya a matsayina yanzu ina iya biyan miliyan amsa a'a ko ba ku sani ba ni na sani ba ni yawwa wato baka lamunin abin da baka iya biya duk abin da baka iya biya to baka lamunin sa shi a ka'ida yana kuke ganin an zo abin nan wajen lamuni beli sai alƙali ya ce kana da gida ka kawo takardun gida <laughs> eh, to shi ne wala yi tare ɗore da makafuli an kuma ba sharaɗi ne wanda za a lamunta sai ya yarda ba <laughs> eh. ba sai ya yarda ba ka zo ka tarar da shi an shaƙi mai wuya ba ka ɗagawa nan ko tsaya ma sai ka biya ni sai ka ce sake shi ban gode ba ko ya wuce ban gode ba sai to hanji ce to hanji ya zan burga banza to shi ne ba sai ya yarda ba eh, ba a neman yarda ta yi wa sahihu abinda azance ingantacce annahu la yutalabul kasibu wato ba neman mai lamuni da biyan kuɗi illa an ya ta'azzara istifa min al sai in biyan kuɗin ya buwaya ga shi wanda ake bi bashi shine asali kai da kai lamuni ba a ci kawo kuɗi sai in wanda kan lamunta ya kasa biya bari mu ci can mun kai wa bara ubi bara'atil asli kuma kai da kai lamuni idan ya zagaya je ya biya kuɗi ka barranta kai da kai lamuni ko da bai mada ma bai je ce kuɗin nan da alhaji wani ya lamunce ni ga su alƙali ya karɓa don kama mai bashi shi kenan kai ka hita ko baka sani ba an gane ku labil aks amma kai in ka biya to shi bai hita ba dai rigima yanzu ta tashi tsakanin shi da wancan ta kuma tsakanin kai da shi wa juzu bi wajhin kuma ana iya lamunin muska wato shine beli zan kawo shi ranar shari'a baka ce ka yi lamunin kuɗi ba nan shi ka yi beli ranar shari'a zan kawo shi baka ɗauki biyan kuɗi ba an gane ko waya bara bi taslimihi kuma da zaran ka kawo shi kotu kace ma alƙali ga mutumin ku to ka barranta mutamakkina minu kuma idan ana iya rike shi lokacin da banda kamar inda ah, ya hau jirgin sama jirgi ya gama abin da zai tashi ka ce to gaya can ma <laughs> gaya can wato daidai windo ka ce windon nan na kaza shi a ciki saboda gaya can gare ku a iya sauko da shi lokacin jirgi ya yi redi zai ruga da gudu ya tashi saboda haka mutamakkina minu sadda ka ce gashi ana iya buga mai amfa. to in kai haka nan ka baranta ko da matacce ne ka lamunce shi sai ya mutu sai ka kirawo dogai ka ce ma alƙali a bani yan sanda an ka baka yan sanda ka ce to ina wane wanda eh, ka mai bin bashi ce gani ku toho oh, oh, sun ka sai ka ce an gama wanki za a an sare kawai za a yi sallah sai ka ce ku dakata tsaya liman sai ka kware fuska sai ka ce wane ne wannan an ka ce wane ya ce to gashi nan gare ku na hita ko da haka ne to ka ranta don ka miƙa shi gashi nan shi ne kan lamunta to gashi nan to ka yi ta an gane ko wala yalzamu hulmalu hmm. biyan dukiya ba ta lizimtar daminul waci illa an ya mutan makafuru <coughs> eh haka ne na tuna wurin nan ne inda yake da rikici eh. a daidai yake wala din hmm. ba ku da wala wayar zama hulmala gama da dukiya ta lizince shi illa an ya mutu makafulu wato sai in wanda aka damunta ya mutu nan dukiya ta kama shi eh shi wanda ya damuni na huska dukiya biyan dukiya bai kama shi ba sai dai in shi wanda aka lamunta ya mutu in ya mutu bai kawo dukiya ba to dukiya ta lizimci shi wannan wanda ya damuninsa eh a'a mu wuce wannan ai na ai bai bada shi ba ya mutu sai biya ne awai shari'ar bara'ata ko kuwa sharɗanta to cewa ko ban kawo shi ba ban bada komai shi ma haka layar zamu ko ya gudu ba zan biya kuɗi ba an ka ce an yarda to nan ma babu ko babu komai a kansa wala zan malu hmm. wa anil mayyit ana iya lamunin mamaci ya mutu ana bi ne bashi kace ka tsaya mai wa bil majhuli kuma ana iya lamunin abinda ba a san kansa ba ka tarar suna ta rigima ya ce kuɗi ni bi ne to zaka shi na lamuntai baka ce nawa ne ba ko wani abu ka bi ne ka ce to zaka shi na lamunce shi ko menene ne wa yalzamuhu ma sabata to in aka gama rigima can karshe abin da ya tabbata shine ake ganin shi kan lamunta in biya za yi shi za ka biya wa fi qawlihi amil fulanin in yace ta kai mu'amala da wani wa ana kafilu na lamuntai yalzamuhu al-mushbihu to abin da ya lizimta kai mu'amala da shi ta abin da ya kamata kar ka wuce wuri je ka ba wani bashi zan mu na lamunce shi to in ka tashi bashi sai ka dibi wani din kar ka dibe shi bai da bai maganin dubu goma ka bashi ka bashi dubu ashirin kana nuna wa ya tsaya mai a'a wato mashbihu abin da ya kamace shi shi ya lamunta shi zaka dan can mun hada cewa mutum bai lamuni abin da bai iya biya to kai ma zan ya ce ta yi kai mu'amala da shi na lamunce shi ba za ka bashi abin da wancan bai iya biya sai ka bashi abin da wancan ka iya biya fa in ta qabla al idan shi wannan wanda ya lamuni sai ya mutu kamin ajalin da aka ɗiba na biyan kuɗi ya sabka sai ya mutu wuƙifa min tarikatihi qadaru daini sai a ɗiba cikin dukiya ta abin da ya bari sai a ɗebi gwargwadon wannan bashi da ya yi lamuni sai a aji ku gane ni ne na lamunci malam ayuba dubu goma yaushe za a biya wannan dubu goma wata uku nan gaba bayan wata ɗaya sai na mutu to sai a ɗabi dubu goma cikin dukiya ta a aji ba za a ba wanda kabi bi malam ayuba bashi ba sai a aje su kotu bai halla idan ajali ya sauka wasta maraka shi wancan wanda ni lamunta sai ya zo ya biya shi wato malam ayuba sai ya biya wannan bashi to wannan dukiya ta wadda aka cire dubu goma a kazan ruwarsa to sai magadana su su karɓi kasu je su raba kun gane ko la? idan ko shi bai zo ya biya ba shi ma da ayuba da ni lamunta bai zo ya biya ba to masu bin mala ayuba bashi sai su su karɓi wannan dubu goma ta su je su raba in ya so magada na su jira mala ayuba ya samu shi ne a kaza hurgari mai bin bashi sai ya zo ya ɗauki wannan dubu goma wai in huɗa mu shehun idan an rage mai wani abu kamar da ni lamunci dubu goma wajen biya shi mai karɓar kuɗi da ya to zai ce ai alhaji tun da kai ne ba ni dubu takwas sai ni ɗauki dubu takwas ni bashi ya yi ta raja a bima addahu ni in na tashi komawa wajen malam ayuba dubu takwas zan karɓa gare don su ni bai ba zan ce ai dubu goma ne lamunce ka ba ina dubu biyu dubu nawa ne bai takwas to su zan karɓa ga malam ayuba walau salaha da yau da na yi wannan lamuni a lokacin da aka zo biya maimakon in bashi dubu goma sai na sulhu da shi na bashi wani abu a maimakon dubu goma an gane ko raja bil aqal sai in dawo sai shi ni da zan komo wajen mala ayuba sai in dawo da akal idan dubu goma sun suka yi zama kaɗan bisa ga abin da ni bashi sai in karɓi dubu goma idan kuma a'a abin da ni bashi kuɗi ne bai kai dubu goma ba sosai a wannan abin da ni bayar kima sai iya eh, biya ni wannan kimar duk wanda ya kaɗan in dubu goma sun kai kaɗan shi zai bani in kima wannan abin da ni bayar shi ya kaɗan shi zai bani zan dawo dai in karbi akalla garai an gane ku waye sai ku minal jama'a kuma lamuni ya inganta ga jama'a kamar mutum goma su zo su sai kaya ga mutum guda su goma su ce to duk cikinmu wanda ka gani ka karbi kuɗin ka gare shi gaba ɗaya kun gane ku? ba a doma an ba sashe kowa ya lamunci kowa waman adda wanda ya biya can alhaji mai kaya bai albafu ne duk sauran sun barranta an biya kenan da shi wannan waraja zai dawo an kullin eh, kowannen su da ma ya rubu da abin da yake ɓangarensa. idan ni na biya sai in dawo ga wancan in karbi nau'in kamar mutum goma sun ka sai kayan dubu ɗari kowa dubu goma goma to da ne zo ni samu alhaji sai ni danka mai dubu ɗari sai in koma wajen wancan karbi dubu goma wancan dubu goma wancan dubu goma wancan ha'in hada dubu ɗari dubu tasirin ɗina kun gane ko to wannan ya kare shi zaura kaɗan ne lahiriya o oh, kasa ɗinku ya kare to a tsaya kitabi